يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هنيئا لنا نحن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله فقد خصنا الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة وأسدى علينا عطايا جزيلة فما أكثرها وما أعظمها وأحاط بنا بعنايته ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وعن صيرت أحمد لي نبيا فيا أيها الإخوة الأفاضل نحن أمة الإسلام لا نجد أنفسنا في أيام مباركات ونخرج منها إلا نجد أنفسنا أيضا في أيام مباركات أخرى فها نحن اليوم دخلت علينا الأشهر الأول من ذي الحجة أو قوبت أن تدخل علينا فيجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى عطية الانتماء إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأفاضل إن هذه الأيام العشر الأول لمن أعظم أيام الله سبحانه وتعالى في هذا العالم فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام في كتابه العزيز وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم على شيء أو بشيء إلا ليدل على أهمية ذاك الشيء فقال الله عز من قائل سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر ثبت العثر عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه فسر يوم أنه فسر الفجر بأنه إما فجر يوم عرفة وإما فجر يوم النحر وصح الأثر عنه كما أخرجه علماؤنا المفسرون جزاهم الله خيرا أن الليالي العشر إنما هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة وإن كان هناك أقوال أخرى قيلت في تفسير هذه الآية وما قصد بهذه الليالي العشر لكن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال إن جميع الروايات التي تخالف هذه الرواية لا يقوم سندها ولا يصح شيء مما قيل فيها أيها الإخوة الأفاضل ومما يدل على فضل هذه الأيام الأشر الأول من ذي الحجة أن المفسرين فسروا الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنما هي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة فقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عليق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقال المفسرون إن الأيام المعلومات إنما هي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيها الإخوة الأفاضل ومما يدل على شرف ودرجة هذه الأيام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس الذي خرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وفي رواية أفضل عند الله من هذه الأيام أي يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أي أقر جواده وأهرق دمه وأهرق دمه وأهرق دمه أيها الإخوة الأفاضل إن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ثبتت فضائلها في أقوال سلفنا الصالح ولا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فروي عن كعب الأحبار كما روى سحيل بن أبي صالح عن أبيه أن كعب الأحبار قال اختار الله الزمان واختار فأحب الزمان إلى الله تعالى الشهر الحرام وأحب الشهر الحرام إلى الله شهر ذي الحجة وأحب أيام ذي الحجة عند الله تعالى الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيها الإخوة الأفاضل لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يفرحون بحلول هذه الأيام ويهنئون أنفسهم بدخولها ويستعدون ويتأحبون لمباشرة هذه الأيام والترحب بها ترهيبا حارا حتى يجدوا ما فيها من نفحات إلهية وعطايا ربانية فما لكم أيها الإخوة الأفاضل إلا أن تقتدوا بهؤلاء السلف الصالح الكرام لتحتاضوا ما احتاضوا ولكي تجدوا ما وجدوا من العطايا الإلهية أيها الإخوة الأفاضل من ذاك الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العلماء رحمة الله عليهم إن كل عمل صالح يقدمه العبد في هذه الأيام إنما هو مفضل على أي عمل يقدمه ويفعله في غيرها سواء كان ذلكم العمل صوما أو كان صلاة أو كان قيام ليل أو كان صلة رحم أو كان صدقة أو كان هبة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد الصالح مخلصا فيها لربه ومقتديا بها, فيها برسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يفضل أجر هذا العمل الذي عمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة على غيرها أيها الإخوة الأفاضل بادروا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام ورحبوا هذه الأيام بنية صادقة وتوبة نصوح حتى تجدوا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عبده فيها ليالي العشر أوقات الإجابة فبادر فبادر رغبة تلحق ثوابه ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الأجر ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين على وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا لا نفاد له والشكر لله شكرا لا انقطاع له اللهم لا نحكي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بارك لنا في أيامنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في وطننا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صائنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما سدرجة wannan al'ummar ta allahu sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓiyar al'umma ce Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu ya fifita mu akan sauran al'ummatai ga baki ɗaya a inda Allah madaukakin sarki ya sanya mu muka zama mu ne mafificiyar al'umma mafi alkhairin al'umma muna umarni da abu mai kyau kuma muna hani game da abin da ya zama ba shi da kyau kuma sannan muna imani da Allah tabbas kyaututtukan Allah a gare mu ba su da iyaka kuma ba ta karewa amma babbar kyautar da Allah maɗaukakin sarki ya mana ita ce zaɓar mu da yayi ya sanya mu a cikin al'ummar musulunci kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwa masu daraja shi ya sa daga cikin kyaututtukan da Allah ta'ala ya mana sai ya zama ko yaushe muna tsintar kanmu a cikin wasu kwanaki masu albarka idan muka fita daga cikin wasu kwanakin masu albarka sai Allah madaukakin sarki ya sake sa mu shiga cikin wasu kwanakin masu albarka gashi a yau din nan ko dai ya zama ɗaya ne ga watan zulhijja ko kuma ya kasance talatin ga watan zulka'ada na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in. idan al'amarin ya zama haka ya ku kuwa masu daraja ashe gab ko kuma muna cikin waɗannan kwanaki masu albarka wato goman farko ta zulhijja waɗannan kwanaki na goman farko na zulhijja tabbat kwanaki ne waɗanda suke da falala suke da daraja suke da albarka suke da fifiko kan sauran kwanakin da ba su ba Allah maɗaukacin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala a ƙa'idarsa da sunnarsa ba ya rantsuwa da abu sai don ya nuna mana mahimmancin wannan abu nasa da ya rantsi da shi shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce ina rantsuwa da alfijir malamai suka ce kamar yadda aka ruwaito daga ibnu abbasin radiyallahu ta'ala huma da sanadi wanda yake ingantacce ya fassara ya fassara alfijir cewa ko dai ya kasance alfijir ɗin ranar arafatu ko kuma ya kasance alfijir na ranar sallah ranar arafa da ranar sallah dukkaninsu kwanaki ne daga cikin kwanakin nan guda goma masu alfarma masu albarka kuma masu yawan lada kuma masu daraja sannan allah madaukakin sarki ya rantse da wasu darare guda goma malamai suka ce kenan Allah ya rantse da keɓantacce sannan kuma ya rantse daga manne domin abu na farkon da Allah ya rantsuwa da shi wato alfijir ko na ranar arafat ko kuma alfijir ɗin ranar sallah dukkaninsu suna fadawa ne a cikin waɗannan kwanaki goma masu daraja Allah madaukakin sarki ya rantse da kwanaki guda goma ko darare guda goma domin kowane dare yana da yininsa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara waɗannan darare kamar yadda al-imam ibn rajab rahmatullahi alaihi ya tabbatar a cikin littafin sa lata'iful ma'arif cewa tabbas sune kwanaki goma farko na zulhijja har ma ibn rajab al-hanbali yake cewa dukkan wasu maganganu da aka ruwaito na fassara waɗannan kwanakin da cewa ba su bane kwanaki goma yace sanadin su bai tabbata ba bai inganta ba kenan muna da iko da za mu iya dogaro da wannan magana ta babban malami al'imam na rajab mu tabbatar da cewa waɗannan kwanaki guda goma su ne darare goma da Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin suwatul fajr yan uwa masu daraja daga cikin abin da ke nuna falalar waɗannan kwanaki masu albarka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa su ne kwanaki guda goma su ne kwanaki sanannu Allah madaukakin sarki yana cewa kuma ka sanar ga mutane cewa su fito su yi hajji za su zo maka suna kan dawakai waɗanda aka yi musu tirenin waɗanda ba ƙosassu ba waɗanda za su iya tafiya mai nisa bamir kenan sannan za su zo maka ta hanya wacce take mai nisa wasu su zo ta china wasu su zo ta rasha wasu su tashi daga afirka wasu su tafi daga maroko dukkan su tafi aikin hajji me za su yi domin su shaida wasu abubuwa masu amfani nasu amfanin nuka na duniya da kuma amfanin nuka na lahira sannan kuma su ne su ambaci Allah maɗaukakin sarki a wasu kwanaki waɗanda suke sanannu malamai suka ce kwanakin nan sanannu su ne waɗannan kwanakin na goman farko na zulhijja domin gaba gada aikin hajji yana farawa ga dangadan ne a cikin waɗannan kwanaki a cikinsu yau mutarwiya take ranar da alhazai takwas ga wata suke tafiya mina domin su je ci a zahar, ci sallar la'asar ci magriba ci isha'i na wannan rana ranar takwas ga wata sannan a wasu mazhabobin su saurari hudubobi da za a musu domin bayanin yadda aikin hajji yake sannan kashe gari ranar arafa za su tashi su tafi domin su tafi mashhad na arafa a inda ake bukatar su zama zawali sun yi zawali rana lokacin azahar suna cikin wajen su saurari guduba da za a gabatar mai albarka sannan kuma bayan haka su tsayu su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin addu'a da zikirori a wannan yini har lokacin da rana za ta faɗin musu sannan a lokacin da rana za ta faɗi a dai wannan rana ta arafa za su gurgusa su tafi zuwa muzdalifa domin su je su kwana a wajen duk wannan ranar tara ga wata sannan a cikin waɗannan kwanaki ake samun ranar sallah wadda malamai suka fassara suka ce wannan rana ita ce yawmul hajjil akbar rana hajji mafi girma al-imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya tabbatar da cewa waɗannan yawmul hajjil akbar ita ce ranar goma ga watan zulhijja wato ranar sallah domin a rana ake aiwatar da ayyukan hajji masu girma kuma masu yawa a wannan rana ake yin jifa a wannan ranar ake yin tsawaful ifada a wannan rana ake sa'ayi wanda yake rukuni daga cikin rukunin aikin hajji a wannan rana ake yanke-yanke ake soke-soken dabbobi ga alhazai sannan kuma a wannan ranar ne alhazai suke yin aski shi yasa yace ita ce yawmul hajjil akbar kuma ya kawo hujjoji da asar daga magabata da suka tabbatar da cewa wannan ranar ita ce ranar aikin hajji babba wannan di yana nuna mana falala da daraja da waɗannan kwanaki masu albarka suke da shi sannan daga cikin abin da ke tabbatar da falala da daraja ta waɗannan kwanakin faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya yi a cikin hadisi wanda yake al'imamun bukhari da waninsa sun fitar riwayar ibn abbasin radiyallahu ta'ala an huma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki babu wasu kwanaki da mutum zai yi aikin alkhairi kuma aikin alkhairin nan ya fi fifiko ko ya fi alkhairi fiye da aikin da zai yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu alfarma na farkon zulhijja aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka tambaye shi domin sun san ya musu bayani akan falalar jihadi hadda jihadi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce hadda jihadi amma banda jihadi kwara daya jihadin nan kwara ɗaya wanda shi ne yafi aikin da mutum zai yi a waɗannan kwanaki masu albarka shine jihadin da mai shi ya tafi dan